danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. Yanzu jiya ko shekaran jiya ina ganin bayanai da a ƙwararre a harkar jarida Malam Sha'ibu Mungadi Sha'ibu Mungadi wanda suke hira farin wata da cinnaka baka sanyi na gida ba da idon mikiya da shauransu na ga bidiyo kilif ɗinsa kusan na minti biyar yana magana akan bajet ɗin da aka yi na ƙasar nan na wannan 2024 da za mu shiga ɗin nan ya ce na farko dai tun da ake budget a ƙasar nan ba a taɓa yin munafukin budget irin wannan ba budget ne wanda kwata-kwata within 3 weeks ko 2 weeks aka kammala shi tsakanin sati biyu zuwa sati uku an gama shi wanda al'adar bajet yakan kai kusan wata uku ana buga kafin a gama afrobin nasa a tabbatar an gama an gama an gama amma cikin sati biyu zuwa uku aka gama shi sannan lokacin da lokacin da shugaban ƙasa ya kai wannan takarda ta bajar ko wannan bajar ɗin majalisa akwai ɗan majalisan da ya miƙe ya ce wannan wani ɗan kano ne ko ya ce wannan bajar ɗin wannan akwatin da shugaban ƙasa ya kawo babu komai a cikinsa kawai akwati ne aka zo aka ajiye aka nannaɗe ta da tutar najeriya aka fesa mata turare wallahi aka yi ca a kansa mun mungadi ya ce a bincikenmu mun gano abin da wannan ɗan majalisa ya faɗa gaskiya ne ba komai a cikin akwatin kawai dodori ne ya ce sannan abu na uku abu na uku abu na uku ya ce wannan shugaban majalisar godwin a fabio ko ya ce dama can akwai zarge-zarge a kansa cewa shi idan ya samu mukami ɗan yin gaban kansa ne kawai ba ya sauraron kowa kawai abin da ya diyamar ko zai fi teburin yankinsa da ɓangarensa kawai shi yake yi ya ce to yanzu nan zarge yana nema ya tabbata domin a binciken da suka yiwo suka gano a harkar noma wanda komai kin Allahnka ko hasirin ne za hasada kai baka isa ka fifita kudancin ƙasar nan akan arewaci a harkar mai ba a harkar noma yace to abin da suka gano shine harkar noma a wannan bangaren na arewa abin da aka ware masa kwata-kwata bai wuce kaso bakwai ba amma a bangaren jiharsa kawai anambra kusan abin da aka ware da wasu jihohi kusan kaso hamsin aka ware wa bangaren noma muna an ware mana bangaro an ga abin nan abin nan abin nan bakwai kaso bakwai da digo waye ne da digo wane ne ya ce a harkar wuta wutan nefa ya ce kwata-kwata jawashin arewa kusan guda bakwai ko jawashin abin nan guda bakwai abin da aka ware musu kwata-kwata ba su wuce mai ba ba su wuce kaso uku da wani abu ba amma a yankin su can kusan kaso 80 da wani abu aka abin aka ware mutanen mu suna gani kai ku yi hakuri bari mu saka muku wannan abun ku ji da kunnan ku ku yi hakuri bari mu saka dan mu ba wai iya aya da hadisi muke bincike akai ba wallahi tallahi ai ka zama da cikin dariɗi kana dan Najeriya a ce baka san me kasar ka take ciki ba wallahi dole ne ka tsaya ka san me yake faruwa yanzu kuna ga wasu bidiyo da ake tura mu tun jiya shine bayan kashe kusan mutum 140 da wani abu a plateau jami'an tsaro kuma da ke galibin waɗanda suke jami'an tsaron ba namu ba ne. sun shiga rigar fulanin nan in banda kwashe dabbobi da duka da harbi ba abin da suke ga bidiyon da duk ana tura an kashe su an bi su har gidajensu an kokkona gidajensu da bukkokinsu ku kun shiga ku taimake su maimakon ku tsaya ku kalla ai daga ganin dan ta'adda wallahi zaka iya gane shi saboda dama kai dan wannan aikin aka dauke ka yiwa a intelligent kana da intelligence na ka fahimci wannan dan ta'adda ne to in ma haka ne mata da yarinya a goye ko da yara a goye kaga mutum ya sa kafa ya doki ya auri mace da goyo a bayanta ta faɗi ta baya akan goyon gashi nan duk a bidiyo an tura mu irin waɗannan abubuwan ne idan wasu suka gani hankalinsu sai ya tashi su fara tunanin yin wani abin da bai kamata ba to wallahi babu abu mai daɗi ga musulmi da ya rage masa illa ya ɗugunzuma cikin ayyukan neman rahamar Allah amma abubuwan da suke faruwa a duniyan nan ba abin da suke sakawa sai tsantsar tashin hankali da masifa bari ka ji abin da sha'ibu mun gadi yake fara bari ku ji bari yana analysis akan matsalar budget din nan kuma waɗannan kun san akan wannan shirin nasu san da gwamnatin tarayya lokacin Buhari mai gaskiyar daura ka san sun taba sawa aka kulle aka kai su ƙara aka kulle aka hana su wannan shiri na idon mikiya sai suka sake kirkiro wani mai suna cinnaka baka san na gida ba da madafin iko aka je kuma aka buga shari'a a kotu dole aka zo aka ba su dama su ci gaba da shirye su a kotu ta ce babu dalilin da zai sa a hana su faɗin abin da suka fahimta na abin da ke faruwa a ƙasa duk abin da suke faɗa suna da hujja suna da fact ba wai da ka suke magana ba duk abin da suke abin nan sha'ibu mun gadi in in yana magana ka saurare shi yadda kake iya farke hadisi da aya kai jawabi to haka ya san me yake faruwa a ƙasar nan ya san abin da ke faruwa yana ganin komai bari ku ji shi da ake kasafin kuɗi a Najeriya ba a taɓa irin wannan kasafin kuɗi da ake da ake magana a kan shi ba wanda ake sa ya fara aiki a shekara mai zuwa ta turawa wato 2024. da ashirin da hudu wato kasafin kuɗi ne wanda ya zo da ba zata ya zo da abin mamaki wanda tarihin Najeriya ba taɓa gani sa ba kada mu manta lokacin da shugaba Tinubu ya kawo kasafin kuɗin nan a majalisar tarayya akwai sanatar da ya tashi ya ce wannan akwatin da shugabata da wuyar gabatar mt ne babu ko ciki aka yi mashi ca ana cewa ba gaskiya ba ne musamman shugaban majalisar da mutanensa sun yi ta faɗa cewa wannan maganar da sanata ya faɗa ba gaskiya ba ce to amma ga biri ya yi kama da mutum yanzu abin da ke faruwa domin bincike ya nuna cewa babu sanata guda a najeriya wanda yake da kundin kasafin kuɗin nan da bola tinubu ya gabatar kuma ana son kasafin kuɗin nan ya fara aiki nan zuwa sati uku masu zuwa amma kuma ba wanda ya gan shi kuma su ne 'yan majalisa ake so su zauna su dubi kasafin kuɗin su tattauna a cikinsa su yi gyare-gyare kamar yadda al'adar mulki wato ta nuna amma kuma ba wanda ya gan shi abin da ke faruwa shi ne sai a tsamuro daga cikin kasafin kuɗin a ce ina kwamitin a noma ga namu ina kwamitin samar da ruwan sha ga namu ina kwamitin kaza ga namu madadin a ba na majalisa man kasafin kundin kasafin kuɗi sai an tsamuro a tsamuro to yanzu abin muka gano a bincike na yan jarida shine kasafin kuɗin nan wato ya yi kwange a waɗansu yankuna na najeriya yankin da shi shugaban majalisar dattijai wato a ya fito ya kwashe mafi tsoka daga cikin tanadin da aka yi na kasafin kuɗin mu fara da wato harkar noma duk da muhimmancin da ke ga noma a najeriya kuma da yankin arewa maso yamma wato abinda noma harkar noma ta samu kashi bakwai wato da digo uku kawai na kuɗin da aka ware amma jihar afabio ita tana da kashi hamsin da uku akwai ibon kenan tana da kashi hamsin da uku ita kadai ah, amma su jihohin jihohi bakwai na arewa maso yamma suna da kashi bakwai da dubu uku kawai don Allah ku ji wannan magana da ake na samar da tituna da sauran manyan ayyuka wato jihar ah, yankin da afabiyar ya fito yana da kashi ashirin da biyu da digo tara waɗannan jihohi na arewa maso yamma waɗanda nan ne ƙuri'ar Najeriya take abinda aka ba su kawai kashi goma sha biyu da digo biyar. Harkar wutar hmm? lantarki abinda aka ba arewa maso yamma kashi uku da digo biyar kawai amma abinda ake zargin ababewa ya kai yankin su kashi tamanin da hudu na harkar wutar lantarki. Haka kusa kuma harkar ilimi kuma haka harkar lafiya duka waɗannan bangarorin a masu kwanki. wato in ka duba kasafin kudin nan ya nuna ya tona asiri na zargi da kuma cece kucen da aka yi tsayi wajen baiwa afabio wato shugabancin wannan majalisa inda waɗansu ke cewa mutum ne fa wanda ya saba da yin gaban kasa, an zarge shi da abubuwa da dama an ce dama an kawo shi ne domin biyan wata bukata amma yan sanatoci yanzu abin ma tambaya ne shin ina sanatocin arewa shin haka za su kyale a yi wannan kasafin kuɗin ya wuce a yi ma arewa kwange tana ji tana gani jihar zamfara kwabo sisin kwabo ba a sa mata ba cikin waɗannan ma'aikatan ne manya guda biyar kuma duk najeriya ita ce kawai jihar da ba a sa ba ko kwabo ba kuma tana da sanatoci guda uku a wannan jiha shin an hana ma jihar zamfara ko ko bandala na kasafin tarayya don tana jihar adawa tana karkashin mulkin pdp ko ko an hana mata ne domin abdulaziz yari ya fito ya yi takara da wanda shi ne wato shugaban ƙasa ke so wato afabio shin adawar abdulaziz yari da afabio ita ce ta sa aka hana ma zamfara ko kwabo ko ko a'a adawar gwamnatin zamfara da ke pdp wannan ya nuna cewa har da 'yan zamfara da suka zaɓi apc wato an wannan 'yan jarida ne masu lasisi in suka magana wallahi talla baka yi suka karyata su ba don ba sa magana da ka mu ne aka rena wayo daga munyi magana shi yasa sai muka koma sai mu rawaito daga gurinsu ba shi kenan ba yi an rena mana hankali duk lokacin da muka yi magana yanzu malam kai ba dan jarida ba ne, malam kai ba jami'in tsaro kai ba kaza ne, to mu je sai mu bari he sun fada he mu dauko sai mu zo mu dora he mu ce rawahu amin am na fata an fahimci magana amin amana to kuna gani dai yanzu yanzu ku duba zamfara inda ma adalci za a yi duk jihohin Najeriya ba wanda ya kamata su samu kaso mai tsoka irin irin zamfara saboda ta'addancin da ake musu da kashe su da ake da waye waye amma ka ji wai ko kwandala ba a ware wa jihar Zamfara ba wannan wani irin zalunci ne muka ja baki muka yi shiru ba sai Allah ya kama mu ba Sanatocin mu kuna gani akwai sanatan da ne magana da hi a wannan hutun Kirismas din nan na yi magana da hi na tambaye shi wannan abin ya ce wallahi malam da gaske ne ya ce da gaske ne cikuikuye kawai aka aka danno mana wannan abu kuma aka ce dole sai mun sa hannu mun yarda na ce to amma ba za ku fito ranka ya daɗe ku da jijiyar wuya har da ta gadon baya ku ce ku ba ku yarda ba sai kawai ku sa hannu ku yarda ku karɓa nace kuna ga kun mana adadin kuka yi mana haka ce akramaka Allah za a gyara nace yanzu za a gyara ko kuma sai gaba wallahi magana muka da hibaki da baki kai kana nan kana cewa ba abin da muke yi saboda baka da hankali baka sanya muke fama da su ba Allah to dan Allah jama'a a irin wannan yanayi da wannan kasar take ciki har yanzu kai baka baka nutsu ba wannan ka bar su je su ta hayaniyar su na faɗa muku wallahi tallahi mutane sun fara cire hob daga yaruwar ƙasar nan Allah sai dai idan Allah ne zai turo mala'iku ko kuma cikin iyawarsa ya fesa wa waɗannan miyagu shantos daga saman bakwai duk su mutu ya bar na arzikin gaba ɗaya amma wallahi ina mai tabbatar muku idan ba Allah ne ya mana gamdakatar daga gurinsa ba gyaruwar ƙasar nan abin akwai ban tsoro akwai ban tsoro ka duba dai jihohi dai na arewa wai a ce an ware musu kaso uku da wani abu ko bakwai da wani abu amma jiha ɗaya a ware mata kaso hamsin a wani abin kai ware mata kaso tamanin ko kunyar bayyana abin ma ba sa ji banda waccar gwamnatin da ta wuce ta mai gaskiyar daura haka aka zo aka dinga musu manyan ayyuka a yankunan sunna kullun su suke ci gaba ina mai rantsuwa muku da Allah idan wannan abin ya ci gaba da tafiya a haka na rantse da Allah arewacin Najeriya sai mun zama tamkar bayi a gurin waɗannan mutane saboda duk komai za su kwace shi Allah suna da manyan tituna suna da jirgin ƙasa ko kun san yanzu a yankin su jiragen ƙasa suna ta zirga zirga kuma waccan gwamnatin ne ta yi musu mu nan gashi abin yaki sai an dan fara tsakanin Abuja Kaduna sai ƴan uwan mafulani da waye su je su dasa bam su tarwatsa jirgin gaba daya dama ana jin haushin mu ba a so aka bamu ba Allah ya sa mun samu da kyar daga sun tarwata abin sai ai kusan wata shida ba a yi gyara ba aka dawo kan system haka ba muke ta fama ba su suna can suna ta morewa eh shekara 20 da wani abu da suka wuce zuwa 15 da suka wuce wannan kashe-kashen abin da ake a arewacin Najeriya ko rabin abin da aka yi a kudanci ba a yi ba jama'a a gaban mutane da ranar Allah a tsakiyar Lagos za a kama mutane a tara su guri ɗaya da su a jefa musu tayo a barbada musu fetur a cinna musu wuta a jefa su kogi a yi wane ne a yi wane ne amma duk wannan abin yanzu a hankali yanzu ya kaura ya bar can in ka ji ana kashe mutane a wannan yankin to mutanen mu ake kashewa wata 'yan rigima ta tashi a rigimar 'yan sas a rigimar kaza motocin manya masu kuɗin mu wanda suka je ɗaukar kaya da kaza da kaza a kona a kashe direbobi a kashe fasinjoji yan arewa amma su suna zaune lafiya suna zaune lafiya amma mu muna nan in banda kisan juna ba abin da muke yi yanzu gashi nan nan dai gashi nan a filato cikin satin nan mutanen da suke waɗannan yankuna ba sa zaune lafiya yanzu ana lissafin an kashe mutum ya fi mutum mutum dubu ɗari biyu abinda mutum ɗari ɗari biyu kai sori don an gano ƙididdigar mutum ɗari da arba'in zuwa shekaran jiya to yanzu matattun ƙaruwa suke yi ko da dama sun ji ciwon da ya kamata sun mutu sai Allah ya ɗan ba su kwana ɗaya biyu suka tafi su ma shi kenan fa halin da muke ci? to a wannan yanayin ne baka gyara alaƙarka da Allah ba ka san kai yau mutuwa za ta duro ma ka san yau za ta duro ma Allah ya sawwaje Allah ya shirya mana wannan ƙasa tamu